eh shi ne kai kai na jiran ka na karo ba irin na ne ba ko ba kai fa min eh, in farraka kuma eh da kaga ai hajjar tsohuwa da ya fata ai ta ina kira ne to wanda ya kira ni ka san za a zama shi in aka rama da kira da a hadaya to sai ya raba yanzu sai ya samu lokaci je umra lokacin hajji sai je hajji to yanzu wannan jini na kirari wancan dai an yi kirari ga da fashe to yanzu wannan ya zai da wancan jinin kirari ko zai yi shiga shi ya raba ba to shi ne ke kyauta wata kala layi jirgin layi jirgin arihi don ka raba هيا يجيب لنا نعم وعليه أن يقرب قابلا بعد ذلك الذي عنهم آه، ميكي فرق يا سام ويزي ساكي وتعجل يعني هذا ما كان يتنقى كما كنا وانده بيجي مجرى دائر دزائي قاعدة كتنقى باقر شو إذا نتاشي ناجي في أولين شو وكان ففتوك na je na yi hajji na yi umra na dawo gida sai na koma kuma na yi wancan hajji ya yi ce na bai wannan wanda ka ya yi amma wanda yana na kanka sai ka koma ka biya ta na hawa ma fatar in ji masu sallah ففي من وطئ بعد رمي جمرة العقبة هذا شيء يكون جمع في نعمة مثلنا يتارى بإيالها بين جيفا جمرة العقبة بي إفادة با خبيان كابا وما مر في عرفة مارا ولم يكف شيء ما ميه هو كنت جمع da ya tashi zuwa arfa sai ya mata shiga shan tun a dangane ya shigo ta sanya fita ta can kawai shi shi ma ya yi arfa sai dai iyalarake ne ya shiga shan tun a dangane to ne ya fama baki da ne hausar ya biyo sanar shantu ya kamata abokan ku duk kwaye je gida ya ga abun al'ada ya afko da kamar shi kamar yadda bajo bai je gida da ya bo mana da yi na gani shi da daga eh wannan shi bayin nan da kace ne na shi dan sai maka je ka dai wani ranyi da shi kace an sai da aka ce, je ka don ta a gashi na yarmin da shi a daki ce to shi nan ran nan da nan da ka ce to ga ɗai ba to ga dai wa mana gida daga nan kuma in kuka gama gani fa'ilan nari yawwa da shi ma da ya tashi shiga aikin hajjin nan da a sai ya shigo ya shigo ya zagaye ya zagaye kai da wuce shi kuma shi ma ya zama rinsa ya tsaya a arfa ko bai tsaya ba kai sai yi bayani ko mu wuce wa man dakala bakkata bi ghairi ihrabi shi kuma wannan kwata kwata bai ya shiga makka ba harama ya shi kawai shiga wani shi makka ba harama da haka kaga darasi nawa darasi su muke neman amsansu a cikin wannan karatu tun da littafi buke bi ne tun littafi kowane babi ne yake bi ya zama ya kasu kuntu a ra'aita faɗamin man jama'a yawman nahari wanda ya tara da iyalansa ranar sallah ba da marama jamar talaka ba ce قبل أن يهلك فيكون حجه تاما حج زي ما يهلك وعليه الهدي في قول مالك كوكوا جماعة الله يقول سما قال نعم وعليه عمره ليس عمره أيضا انت مالك wancan abun da fatawan da ya amsa karfa zai yi hadaya sannan kuma ƙarin abun da ba abun na ɗinsa ba zai yi Yan yanhar ya hadayu ita wannan hadaya da zai yi zai sauke ta fiha a nan abu na ɗin allazi wajaba alaihi wanda wajaba a kansa wancan wurin kenan na Wa ma ya وما يهدي في ba ne. to menene abun da zai hadaya da shi amma a zancen maliku daga gabar magadan idris ba an wani ya ingata wani ya yi ne ce a ba magana ba dai maliku muke so mu yi mana magana in yi mana magana shi kenan kaje ka jina ka yawwa ala badanatu hadayan da zai ya samu tirkin kyau rakumi sai dai ba ɗinsan kaɗai ba ne shi zai bada Allahu tayyib wala ya kabaru illa tayyiba in za ka yi sadaka to ka ba da mai kima duk da dai a nan yakan ce wani wurin a ba da wani abu ko da ragon ne kulele ke so kala fa'in lam yajid masaratan sai an kai ci gaba ne ko ba da in bai samu kan ya sariya فإن لم يجده فشاة من الغنم هذا شيء ما لا بد إذا ما قوليه ما كان جمام بدو إن أكسي ذا أبادا أقويا ذا أبادا أقويا قوضا أبادا تنكيا قوضا أبادا وايه وايه ذا أبادا دقا أنا بكاتا هنا دا سفوفين kamar yadda ake faɗi a tafafin da ya dole ne bai da rauni bai da ciwo bai da waye Allahu tayyibun la yaqbalu illa tayyiban قال يجد فإن لم يجد سو أم بسامو بفر فسياب ثلاثة أيام سي أزمي قوانا أكو وصبرة بعد ذلك قلت له فهل يفرق بين بين الأيام أنت أي سبعة فشيء رزق ربك وعنكم الثلاثة كمان دوين إنسان وصبأ في هذه الهجة ويقواصل يقوم قوي قال نعم إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لأنه إنما يصومها بعد أيام لنا قوم يا عليه tun da kai zai yi su ne bayan mina inda wancan da suka kamo shi kamun mai mina ai kaga zai yi ku alabashi idza raja'a ila ma yarji'u ilayhi yasu musaba idza qada umratahu wa na qala malik rahimahullahu fi man kana alayhi siyamu wanda azumi yake kafa min abattu'in ya ji yajid hadaya bai samu abun da zai hadayar nan da shi ba an yi suma a ayyaban nahari ya azume kwanukan nan da na sallah ba da yawmil awwal amma ranar farko na sallah wannan ba a azume ta saboda wata doka da ake da ita ba sai zana na gaddama ba min ayyamin nahari to a yi kuntu hmm? Ya bashi ne kawai da ana murna amci kan a bari na ɗaya fara eh eh ban ji ba yawa mm biyayya an kaga hajjin su ta shiga sallar eh fi a umran ai shi ne wannan aikin da ai kaga bai jama ba bai ta halloli ta halloli da akbar ba kaga askar yayi kaga da da murtsama ba jin da ba shi sai aka samu ga sakamakon taron da zai kaga hajjin sai samu ya jono na umra, biyu ne ma ana iya ba ta tara goma wai ce goma matu da kun shi ne za a yi mutum a zai yi alƙali za yi. Eh, yawwa ya ga sala Ki, da laifi ɗaya ne ja mata wani abubuwa wannan tarawa ne shi ne nan ma na je da ya magana to alhamdulillah ya gangara aje mun yi